Batun neman mafita da dabarun magance matsalolin tsaro baki daya a arewacin Najeriya abu ne da ke ci gaba da jawo muhawara tsakanin masu fada ji masana tsaro, matasa da sauran al'umma musamman a baya-bayan nan da 'yan bindiga ke kashe-kashen mutane da basu ji basu gani ba lamarin da ake ganin yana neman ya gagari gwamnati duk da kokarin da take cewa tana yi don magance su. Manjo Hamza Al-Mustapha tsohon babban jami'in tsaro ne ga marigayi shugaban mulkin sojin Najeriya Janar Sani Abacha daga shekarar 1993 zuwa 98 kuma masanin tsaro ne da ya fice a aikin tattara bayanan sirri. Wato lokaci ya yi da dukkan wani mai kishi na Najeriya da Afirka da kowa ya miƙe a kafarsa ya rika ba da nashi gudunmuwa. Abubuwa ba daidai suke tafiya ba. Akwai mutane da suke kashe kuɗaɗensu a kan ƙirƙiro fitinin, kuma alama suna samun galaba. Daga abubuwa irin makamai da suke da hanyoyinsu yanzu yau Afirka da ƙwaya kala-kala da kuma irin waɗanda ake kaiwa suna amfani da shi ya nuna kenan cewa daga karfin da suke nuna ya fara fin karfin dokokin kasashen afirka da muke gani musamman a najeriya a yanayin da najeriya ke ciki dai duk sassan kasar kama daga arewa yamma gabas da tsakiya na fama da taɓarɓarewar tsaro ne kuma shugabanci na gari da zai kula da duk bangarorin ƙasar da daidaito a rabon albarkatun ƙasa na daga cikin mafita da za su taimaka wajen kawo ƙarshen matsalolin in ji john shishi ɗaya daga cikin masu fafutukan neman zaman lafiya a kasar. Every corner of this country we have a security challenge in the north, in the north central, in the east and in the west. And I looked at several issues. I highlighted the need for governance as a panacea for peace in every society. a daidai lokacin da ake zargin cewa matasa ake amfani da su wajen aikata miyagun laifuka a Najeriya. Comrade Abubakar Melato da ke zaman babban jagora kungiyar matasa masu rajin wanzar da zaman lafiya da yin sulhu a cikin al'umma ya bayyana cewa lalle akwai buƙatar mu gyara ainihin zamantakewar mu wanda a wannan matakan mun ɗauki matakai na ganin 'yan siyasa ɗin sun daina amfani da matasa domin yin abin da shafi bangar siyasa da wani al'amari wanda bai kamata ba musamman ba su kwaya wannan muka yi yaƙi da wannan kuma muka gaya wa matasan nan cewa idan 'yan siyasa na suka kira su su ba su ababen maye su gaya musu su ba su 'ya'yansu su je da su ko kuma idan suka tura su su yi wani ta'addanci su sa 'ya'yansu su shiga gaba domin su su bi su. shi ma dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar kankiya ingawa da kusada a tarayyar najeriya abubakar yahaya kusada ya tofa albarkacin bakinsa kan lamarin na tsaro. ita harka ta tsaro wata harka ce mai sarkakiya kwarai da gaske shi ya sanya muke ganin cewa duk wani guri da za a taru a yi magana kan yadda za a samar da zaman lafiya kuma inganta harkar tsaro to muna da haƙƙi mu halarci wannan gurin kuma mu ba gudunmawar da ba da domin a halin yanzu mu ne a bangaren arewacin najeriya wannan matsala ta sauka kusha da haka akwai haƙƙi a kanmu mu je domin mu ga cewa ta wace hanya za mu da gudunmawa mu ga cewa mu da tsaro a arewacin najeriya. a matsayinta na uwa sarauniya amina tamitofai ajayi ta ce matasan najeriya na buƙatar kulawa ta musamman tare da nuna musu ƙauna sakamakon yadda wasu daga cikinsu su basu tashi da sanin waɗannan muhimman abubuwa ba a gidajensu sannan ta ƙara da cewa idan aka samu zaman lafiya zai samar da haɗin kai tsakanin 'yan ƙasa. Young adults, they are beat, they need love and attention. And for me, at this stage of my life, I'm ready to do my little quota. When is peace, there's unity. Masana tsaro da sauran masu ruwa da tsaki dai na ci gaba da yin kira ga gwamnati da ta fitar da sabbin dabarun kawo ƙarshen matsalolin da ake fuskanta a ƙasar da kuma tabbatar da damawa da duk 'yan Najeriya da daidaito don cimma nasara a yaƙi da ake yi da miyagun iri da ke ta'addancin kashe kashe-kashen al'umma ba laifin tsaye balle na zaune a ƙasar. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.